ko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda bisa ganin damarsa da horewarsa ya yarje mana wannan lokaci muka karato ɗaya daga cikin ɗakunansa ba don komai ba domin a karanta mana littafin shi alƙur'ani kuma a fassara mana bisa fahimtar magabata wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu uba jagora na ƙaramar hukumar jos arewa fadilatu sheik aliyu aliyu muhammad shugaban majalisar malamai na karamar hukumar jos arewa kuma mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar plateau wadda ke gabatar da wannan tafsiri a wannan majalisi na masallacin juma'a na yan doya a nan cikin garin jos muna fatan allah ubangiji ya kara gudunmawa da taimako ya yi buɗi cikin abin da za a karanta da kuma fahimtar da za mu samu a ciki da fatan allah shi ubangiji ya taimake mu kamar yadda muka sani cewa mukan fara karanta tambaya ko tambayoyi idan akwai su kafin malam ya shiga cikin tafsiri da fatan Allah ubangiji ya taimake mu malam wannan mai tambaya ce assalamu alaikum malam don Allah malam a ja wato a ja ma iyayen mata wato iyaye maza kunne akan 'ya'yansu mata idan mutum ya zo neman 'ya'yansu ba sa ma binciken waye yake zuwa gurin 'ya'yan sannan sai ce sai mutum ya wata shida yana zuwa taɗi kuma ta gaban uban zai wuce ba zai taɓa tambaye shi waye wannan ko me yake zuwa yi ba ita kuma yarinyar ta samu gurin da za ta makale ta ta tsayawa da duk wanda ta so ko da za samu wani mutum ɗaya a cikin samarin da suke zuwa gurinta a ce ya turo idan ya turo to wannan ɗayan ya zama mata garkuwa kowa zai zo gurin ta an tambayar ce ai wanda ya turo din nan ne to ya kamata iyaye sanya ido akan su mata wato wajen lura da su da wa suke tsayawa kai su da suke yi ka sani don ka kare wani su fitintinu domin wannan yana ba da daman abubuwa da yawa wanda muna fatan dai Allah ubangiji ya shirar da mu ya tsare mu gaba ki daya Allah kuma ya dora mu akan daidai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 ba su ma yarda cewa akwai wani wajibci na 'ya'yansu da Allah ya wajabta a kansu ba <clears throat> haihuwa amana ce hadisun annabi ya tabbata cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa mai kiwo ne kuma kowa Allah zai tambaye shi abin da yake wata waɗannan 'ya'ya da Allah ya bamu amana ce <clears throat> dole ne mu tsare amanar har lokacin da Allah zai kai mu lokacin da za su samu manema mu aurar da su ga amintattu idan mutum yana da ya budurwa kamata ya kishin tafiye da yadda yake kishin mahaifiyarta saboda shi in ya lura ai yana kusa da mahaifiyar kuma yana jikata ita kuma wannan tana jin kishirwa ba mai bata ba mai mata ban ruwa saboda haka dole ne ya sa ido a kanta wane ne ma kai in ba ma an raina ka ba haka kawai ka zo ka ga mutum a kofar gida yana tsaye da yarka kuma ka wuce ai ka yi amfani da hankalin da Allah ya baka ba wajibi ne ka fara tsaya ke ke da waye shiga gida kai kuma karka sake zuwa in da gaske kake ka turo min iyayenka kar ma ka ce wani ya zo ya roƙa dai yanzu suna zuwa don ba su da kunya sai yaro ya same ka wai baba lafiya kalauni ne wasu raurayi ina son wanci ni dai an taba min haka na ce to yanzu nisa an ka ne ya ce na ce ba ka da uba ya ce yana da shi na ce to ka turo shi a yadda nake uba a wurin ta kai ma haka kana da uba to ka kawo min shi mana to da ya eh, eh, shafa ƙesa ya ruga ban sake ganin shi ba to saboda haka iyaye mu duro da wannan don zatin Allah in ba mu yi abin da Allah ya wajabta mana ba fa to fa shi Allah yana nan inna rabbaka labil mirsad wajibi ne duk wanda zai tsaya da ‘yarka a musulunci sai ka ba shi izini kai ne za ka ba shi izini kuma kafin ka ba shi izini za ka kira ta ke kin san wane eh na san shi to zai dinga tsayuwa da ke kuma ga lokacin da na baku ga kuma inda za ku dinga hiran haka ake yi a musulunci amma je ka shi kenan ka zo ka wuce ka ganta da wani ka dawo ka wuce ka ganta da wani ba ruwanka in ka fita kasuwa ga za ka ganta da waya mai tsada ba za ka tambaya ba za ka ganta da sutura ba kai kai mata ba za ka ganta da takalma iri-iri suturu iri-iri ba kai kake yi ba ba ka san inda take ta samu ba to ka tabbata akwai wani nauyi da kake jawo kanka kuma Allah ba zai barka ba kuma irin waɗannan musifin su ne kuka ga yau Allah ya addabe mu da su duk mu muka ɗora wa kanmu babu hatsari irin zinar yarinya karama babu bala'i kamar shi idan har aka bar yarinya ta samu yanci ka dai ji abin da manzon Allah ya faɗa idan namiji da mace suka kadaita wane ne na ukunsu to baligi da baliga sun haɗu a wuri guda yau su haɗu gobe su haɗu jibi su haɗu gata su haɗu abinda zai faru babu kyau yana da kyau iyaye mu sani wannan wajibi ne Allah ya wajabta mana mu sauke wannan nauyin da Allah ya dora mana kar ka tsammanin cewa wai dan ka zo masallaci ka yi sallah azumin ramadana ya zo ka sauke Allah ya baka kuɗi ka je aikin haji kar ka yi tsammanin wai wannan ibadar wallahi wannan mas'uliyar tana da nauyi amana ce ita ku amana Allah ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha saboda haka wajibi ne ni da gaske kuma za ka lura da iyayen yanzu abinda ma yanzu muke tahowa ɗin muke faɗa akwai iyayen da in sun haifi yaro wai ɗan ne za a ba shi wulbaro yana faɗa uba ba mutuwa yi ba wai ɗan wai gari ya yi zafi ku ba yaran nan wulbaro su je su samu wani abin da za mu ci to me yasa ka haifi shi dole ta ka aka yi sai ka kawo shi duniya ka haife shi amma wajibin da Allah ya ɗora maka baka sauke ba Allah ya ɗora maka wajibi ka ciyar da shi na farko ka saka masa suna mai kyau na biyu ka yi masa kaciya na uku ka sa shi a makaranta na hudu ka lura da tarbiyyarsa har Allah ya mai da shi mutum to amma yanzu yaro da yake shekara hudu ya tafi nemo maka abinci yaro ɗan shekara hudu uwarsa ba lafiya wai je aiki da wulbaro a samu kuɗi a saya mata fanadol? kuma sai ya bi gado ko ya je samu wani benci ya miƙe ƙafarsa in rana ta ya zo ya ce ba ku ɗora komai ba ne an ce ba ɗora ba sai ya fita ya gaba Allah ya sauwake to irin waɗannan iyayen su sani akwai wajibi a kansu Allah ka shiryar da mu gaba ɗaya ka tsare mu daga aikata irin wannan baɗalar Allah ya saka da alkhairi malam yanzu wani ne ya rubuto tambaya amma tambayan gajewa ce ya yi ta gutsul-gutsul ne ban san ko zan fahimce ta yadda ya rubuto ba in ya ji dama mun yi magana idan baka iya rubutu ba ka samu wanda ya iya rubutu ya rubuta maka domin tambayar ka ta amfanar da kai da wasu ma gaba daya ya ce assalamu alaikum malam wai wanda ya bar sallah sai ya dawo wato kamar ya dawo yana so kuma ya yi Sallah. to sai ce to yaya biyan bashin abin da bai yi ba a baya saboda ya gane cewa duk samari suna da wannan matsalar na yin wasa da sallah to ita sallah wajiba ce daga ran da mutum ya zama baligi ta zama wajiba a kansa kuma ita ce ma hikima a musulunci da manzo Allah ya ce ku tarbiyantar da 'ya'yanku da yin sallah tun suna shekara bakwai ku da ke su sun shekara goma ba su yi ba me yasa in ka ɗauki tabur risala sai ce Liyata addabu alaiha ko domin su ladabtu akan sallah su saba da ita kafin wajibcin ya hau kansu ta riga ta zama musu jiki to sai ya zama na yanzu an samu sabanin haka iyayen wasu ma sallah bata dame su ba bare ya ce ɗansa je ka yi akwai aiki fa wallahi muna da bakin aiki ja sosai za ka ga wani gidan da uwar da uban da yayin yaron duk ba su buɗe ƙofar gida ba sai karfe takwas ko karfe bakwai da rabi an fayya su ba amma su ba ko ɗaya da ya fita suna ciki suna bacci to da Allah wa zai ce wani yi sallah to in yaro ya taso a irin wannan gida ai dole zai bar bashin sallah kan shi to lokacin da kai hankali ka gane cewa ka kayi taɓar gaza da ita kuma sallah Eh, ko inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawqutan ita wajabtacciya ce a wa lokaci ba kai hatta wanda zai yi ta ba akan lokaci ba Allah ya ce sai ya masa azaba azabar ma mummuna shine ma'ana wailul lil musallin ka dauki duk littattafan tafsirai ka gani ba mai yin wata yakin wata ake nufi ba Fa wailul lil musallina allazina sune waɗanda ba sa yin sallah akan lokaci sune ba sa yi a kan lokaci kawai ya turuku na ha an auƙati ha haka za ka ga duk malaman tafsiri sun sa to misali sai ka bar salloli kamar na shekara uku ko na shekara biyar ko na shekara shida kuma da gangan ka ba su ka san wajiba ce a kanka amma ba ka yi ba to yanzu ka tuba kana so ka gyara Maza mazhaba malikiya sai suka ce kai ta ramuwa kai ta ramuwa kai ta ramuwa kai ta ramuwa har ka gane cewa ka biya bashin da ake binka an gane amma imamu shafi'i shi abin da ya tafi a kai idan mutum ya bar sallah da gangan bai yi ba to abin da aka ce hadisi abin da hadisi ya tabbata ya ce <clears throat> kai ta sallolin nafila kai ta sallolin nafila lailan wani naharan sallah za ka ta yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya je ranar alkiyama aka duba sallolin farilla ba su cika ba sai Allah ce wa mala'iku ku dubo hal min tatawwa yana da wani sallar tatawwi in aka ce akwai sai Allah ce to ku ciko ku cika masa farillarsa in aka duba azumi ma yana ya samu tawaya sai Allah ya ce akwai azumin tatawwi da yayi in akwai sai a ce a ɗebo wannan tatawwi a cika masa to da wannan wasu malaman suka ce ba a rama sallar da mutum ya barta da gangan sai dai ya tuba an gane sai dai ya tuba ya ta sallar nafila ya ta sallar nafila ya ta sallar nafila saboda ita tunda Allah ya ce kitaban mawqutan wajabtacciya ce a bar tsayarwa lokaci to lokacin ya wuce yanzu ka zo ka yi hmm? ga misali zan bayar jiya ba mun kai azumi ba mun yi suhur mun yi buɗe baki ko sai ka ce to kai yanzu za ka a dawo maka da jiyan nan kai mata buɗe bakinta za ta zo? to haka sallar ma in azahar ka yi wannan azahar ɗin da ka yi ba wacce allon ya wajabta maka ce ka yi ba kai dai ka yi azahar wannan la'asar ɗin da kake ganin ka rama ba wacce Allah ya wajabta maka a lokacinta ce ka yi ba ita kan lokacinta ya riga ya wuce an je da fayil ɗinka gaban Allah cewa baka yi ta ba Allah kuma ya karɓi fayil ɗin ba kan baka yi ba yanzu ko kamfani mutum ya bude ya ce a zuwa fara aiki karfe bakwai a tashi karfe uku sai ka kwanta sai karfe uku dare kace kai bari ka tashi ka je ka aikin ka ma'aikata duk sun tashi an kulle komai zai yiwu to bari Allah da yake da mala'iku manzo Allah ya gaya mana mala'ikun da suke canjin sallah da da la'asar ne da asuba inna la'asar sun zo sai asuba su tafi inna asuba sun zo sai la'asar su tafi kuma da fayil ɗinka za su je da sunanka wane ɗan wane mai kuka same shi yana yi mun same shi a sallah mai kuka bar shi yana yi mun bar shi yana sallah shaidar da mala'iku za su bayar wane ɗan wane mai kuka same shi yana yi baya masallaci mai kuka bar shi yana yi ba mu bar shi yana sallah ba shikenan an riga an ba Allah wannan ya wuce to yanzu ka tuba ya za ka yi ka gyara gaba inda za ka dinga barin sallah ta jiya karama yau gobe ma karama yau jibi ma a ce ka rama yau me wannan ɗabi'ar in ya san da ramuwar ba zai daina barin sallar akan lokaci ba an bayyana ko shi yasa kawai aka ce in har ka batta da gangan ne to ka je dan shi Allah subhanahu wataala cewa a salata li zikri ko in mantawa kai to da ka tuna kai amma da zarar ka banta da gangan to sai dai ka tuba kai ta istighfari kai ta istighfari kuma kai yawaita sallolin nafila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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض Allah ya ce mun sanya gidan lahira tilka darul akhirah wancan gidan na lahira ita ce aljanna naj'aluha mun sanya ta ne lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba su damu da ɗaukaka a doron ƙasa ba baya son a ce shi wane ne baya so a ɗaga shi shi yana da tawazu'i yana kaskantar da kansa ga Allah la yuriduna uluwan fil ardi ba irin su fir'auna ba kasan shi fir'auna ba wai rashin ilimi ne ya hana shi yin imani da annabi Musa ba 'a tajabburanci ne shi ba zai bi ba to shine sai Allah ya ce gidan aljanna mun sanya shi ga waɗanda ba sa neman fifita a nan duniya a nan duniya wala fasadan kuma ba sa neman barna sai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin aqiba ta ƙurai mun tanade ta ga masu takawa masu jin tsoron Allah Allah ka samu na ciki shine ma'ana ai la yuriduna uluwan ala khalqillah wa ta'azuman alaihim wata tajabburan bihim wala fasadan fihim wal fasadu akdhul mali bighairi haqqin ba sa fashi da makami an gane ko ba sa haya zubar ba sa yi duk wani abin da suka san Allah ya haramta na zalunci to su kuma suna kyamarsa to Allah ya sanya gidan lahira don irin waɗannan bayi Allah ka sa muna ciki ke sa ya tabbata cikin sahihin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa annahu qala innahu uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni an tawaba'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad an ce ku yi tawazu'i ku kaskantar da kanku kar wani ma wani alfahari wala ya bugi ahadun ala ahadin kar wani ya zalunci wani wannan umarni ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce man jaa bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawan aiki falahu khairun minha to Allah zai bashi sakamako fiye da alkhairin da ya aikata wa man jaa bis sayi'a wanda yazo da mummunan aiki kuwa fala yujzal ladina amilu sayi'ati ba za a sakanta waɗanda suka aikata miyagun ayyuka ba illa ma kanu amalu sai aikin da suka yi wato aikin da kai guda ɗaya na zunubi shi za a saka maka da ƙwaya ɗaya amma in alheri kai sai an ninka maka in ba a watan ramadana ba ne amma in a watan ramadana ne to so saba'in za a ninka maka ɗalha bin ubaidillah ya yi mafarki da wasu samari da suka zo suka musulunta lokaci guda sun musulunta lokaci guda suna musulunta sai ga umarnin a tafi jihadi aka tafi jihadi sai ɗaya ya samu shahada ɗayan kuma ya dawo ya ci gaba da ibada shekara guda shi ma ya mutu to sai ɗalha ya yi mafarki ga waɗannan samari guda biyu amma wannan da ya mutu bayan shekara ɗaya ga wani mala'ika ya zo ya tare shi ya buɗe masa ƙofar aljanna ya shiga ya riga wannan da ya shahada shiga cikin aljanna sai yake ta mamaki waɗannan yara samari su biyu suka musulunta ‘yan uwan juna ne amma ɗaya nan take ya je ya samu shahada ya karɓu shahadarsa ta yi tun da ya yi tare da manzan Allah kuma annabi bai ce wani abu ba to kaga yana nufin Allah ya karɓi me shahadarsa to ɗalha ya gaya wannan daga wani har magana ta kai ga manzan Allah sai annabi ya kira su yace menene suka ce ya rasulullahi ɗalha ne mafarkin yaran nan da suka musulunta ɗaya ya samu shahada ɗayan kuma bayan shekara guda ya bi shi sai maza ce to menene abin mamaki a ciki alaisa salli baya sallah ne suka ce yana salla kuma da ya shekarar nan bai azumi ba suka ce ya azumin ramadan sai maza ce to ai ya fi shi tsakanin su kamar tsakanin sama da ƙasa saboda ramadana ta same shi a duniya yayi Allah mun gode maka da ka iso da mu Ramadan duk aikin da zaka yi na alkhairi a wannan watan wallahi kokari kai tasbihin ka guda ɗaya a wannan watan ya yafi kai tasbihi dubu a wani watan da ba Ramadana ba Istighfarinka ka haka ne sadakar ka haka ne karatun Alkur'ani duk abin da ka sani zaka yi ninka maka za a yi saboda Ramadana ya zo Allah ka karba mana ayyukan mu sai ce innal ladhi farada alaikum innal ladhi farada alayka alquran lalle wanda ya farlanta maka alqur'ani ya annabi sallallahu ta'ala alayka wasallam duka ila ma'at haqiqa wallahi Allah zai dawo da kai zuwa ga garin makka wannan ma'at malaman tafsiri sun ta bayani akai wasu kace zai mai da kai zuwa ga alkiyama zuwa gidan aljanna wasu malaman su ce ma'at Allah zai dawo da kai inda ka taho shine makka an koro ka ƙaharan to kuma za ka koma kai maka rinjaye maka ƙaharan kul ka ce rabbi a'lamu man a bil huda ubangiji na shine mafi sanin da wanda ya zo da shirya wa man huwa fi mu mubin kuma Allah ya san wane ne yake cikin bata bayyanan ne Allah ya tsare mu wa ma kunta kuma baka kasance ba ya annabi sallallahu ta'ala alaihi tarju an yulqa ilaikal kitab baka kauna kafin a baka annabta Ba ka kasance kana kaunar a baka littafi ba illa rahmatan min rabbik ba ce jin kai ne daga wurin ubangijinka kaga ita annabta ba wani aiki zaka yi ba ko iyayenka su yi dan wannan aikin a ce an ba wa dan su annabta ba haka bane zabi ne na Allah kawai zalika fadlullahi yutihi man yasha'u fala takunanna zahiran lil kafirin dan haka kar ka zama mai taimako akan kafirai wala ya naka an ayati llahi kada kuma wani ya kange ka ga barin aiki da ayoyin Allah ba da izu unzirar ilaika bayan an saukar da su zuwa gare ka wada'u ila rabbik kai wa'azi kai kira zuwa ga ubangijinka wala takunanna minal mushrikin karka kasance tare da mushrikai Allah ya kare mu wala dawo ma Allah ilahan akara karka yi bauta tare da Allah karka bauta wani abin bauta daban la ilaha illa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kullu shay'in halik komai da ka sani a doron ƙasa zai halaka an ce halikun zai mutu ko illa wajaha tsewa sai Allah shi kadai lahul hukumu kuma gare shi hukunci yake shi zai hukunta kowa shi zai hukunta ni shi zai hukunta alaramma shi zai hukunta alajirabi'u mai gengedi shi zai <laughs> zai hukunta shugaba duk Allah shi zai hukunta mu ko dukkan mu Allah shi zai hukunta mu lahul hukumu hukunci ya tabbata gare shi wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za a mai da ku baki daya in kiyama ta zo Allah ka gafarta mana ‘yan uwa musulmi wannan hukunci da Allah zai rana alkiyama <clears throat> rana ce da Allah ya ce za ko ha za yau yawma yanfa'us sadiqina sidquhum wannan ranar ita ce ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta yi musu amfani kaji ranar gaskiya ita ce alkiyama in ka je da gaskiya baka da matsala Allah shi kare mu to ci gaba Allah ramma sura ta kare ko suratul ƙasas eh ta kare yanzu zamu shiga kabutu, menene kabutu gidan gizo gizo gizo gizo wannan ‘yar yanan nan da yake yi nan. Ha? Allah ya ce, Masalun lazina ta ka zo min donin lahi, auliya. Masalun lazina ta ka zo min donin lahi, auliya, a ka masalin an ka buki ta kwabat baita, hmm. wa in na auhanar buyoti na baitul an ka buki da wuka mu ya Allah sarkin iko. sai kafa misali ya ce misalin waɗanda suke bautar wani ba Allah ba kamar gizo-gizo ne da ya riƙi gida sai Allah ce wa inna auhanal buyuti gidan da ya fi kowanne rauni ya fi kowanne rashin amfani baitul ankabuti gidan gizo-gizo ne ko ba haka ba yana cikin gidan kana kallon shi gidan bai kare masa iska ba bai kare mishi ruwa ba bai rufa masa asiri ba to haka bautar wanda ba Allah ba wani Allah haka bautarsa take yadda wannan gidan gizo-gizon bai amfana da shi ba haka bautar wani mai bauta ba za ta amfana da shi ba Allah ya kare mu to kun ga Allah ya kawo sunan gizo-gizo a alqur'ani dan ya nuna maka halittar Allah ce ko inna la la sahi an yadriba masalan inna Allah la يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها نعم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا to yaya kuma suwa ba suwa masu wata da shi lalfasikin Allah kare lokacin da Allah ya ambaci gizo-gizo ya ambaci duk waɗannan halittu sai kafiran maka suke cewa ya kuma Muhammadu ya koma kuma yau ba wani abu da zai gaya mana daga maganar gizo-gizo sai maganar sauro sai maganar ne Allah ce inda Allah la hayi an yadriba matsalan ma ba'udatan fama mafauka. to wannan sauran da kake rena yanzu an ce mu haɗu mu jama'ar jihar Filato mu halici sauro <laughs> da mazanmu da matanmu da jahilanmu da masu iliminmu sauro kawai ake so mu yi za mu iya ba zai yiwu ba ya ayyuhan الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku mutane Allah ya buga wani misali fastami'u lahu ku zo ku saurari wannan misalin na Allah In innal ladzina tad'una min dunihi lalle waɗanda suke bautar wani Allah la yakhluqu zubaban to basu halicci kuda ba kuda wala ko da za su yi taron dangi da na farko da na ƙarshe da manya da ƙanana da mazansu da matansu aljanunsu dukka a taru kai ba ma ƙudan ba fifikensa ko kuma da fikafikin ƙuda zai gutsure a ce to ku halicci wani ku sa masa ya tashi ba zai tashi ba lati wala wista maula kuma waɗannan gumakan da ake bauta wa in ya yaslubuhum zubabu shay'an da za a kawo wani gunki a yi masa ado a shafe shi da mai a kawo turaren ƙanshi a banka masa a kawo wani abinci a hannunsa a sa a tafin hannunsa kuda ya zo ya ɗauka zai iya kwatowa? sai Allah ce ba ufa wal matsalo da mai bautar da wanda ake bautawa sun raunana Allah ya kare mu to ita wannan sura ta ankabut makiya ce ita ce sura ta 29 a jerin alkur'ani amma a jerin saukowa ta sauko bayan suratun rumi ta sauka malamai sun ce tana daga cikin sura ta kusan ƙarshe na makka da aka saukar kafin manzo Allah ya hijira bismillahir rahim da sunan Allah mai rahama mai kai. albarkokin da ke cikin wannan sura Allah ya tara mu a ciki fahimtar da ke ciki Allah ya ƙara mana fahimta ubangiji Allah ya albarkace mu da wannan sura alarama bismillah bismillahir rahim na'am ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نعم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين نعم تسأل الله ألف لام ميم waɗannan harufa guda uku babu wanda ya san hakikanin tafsirinsu sai Allah. Sallace a hasiban nasu mutane suna zato an yi turaku za a kyale su, an ya kulu amanna don sun ce mun yi imani wahum la nuna ba za a jarraba su ba? Shikenan, kai alu sunna ne, ni alu sunna ne, kai salafa ne, ni shikenan kawai don mun ce mun yi imani sai Allah kyale mu? Ba zai yiwu ba. Dole sai jarrabawa ta zo. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin sahih hadisi yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya ko mutanen da suka fi hadawa cikin jarrabawa sune annabawan Allah annabawan Allah jarrabawa su tashi taka shi yasa ku duba sahabban manzon Allah a Makka yadda aka yi ta faman gwagwarmaya da ka ce ka yi imani irinsu ammar su yasir irin su sumayya tsintsinka su aka yi da kafafuwan dawaki aka kashe su har lahira ko ba haka ba sa'an nan wasu habban kuma da suka ga babu yadda za a yi dole kawai suka tattare nasu ya nasu suka gudu suka bar makan suna ji suna gani daga ƙarshe bayan an ga mabiya sun gudu sai aka dawo kan manzan Allah aka ɗora masa wani takunkumi ba zai saya ba ba za a sayar masa ba shekara uku ba abin da iyalan maza Allah za su saya sai da zai koma suna cin ganye saboda yunwa akan wannan addini to yanzu gashi mu ma muna kusan jarabawa irin wannan ko ba haka ba mun shiga sai dai tamu da sauki saboda imanin namu yana da rauni ko ke sa ake dan gasa mu kadan kadan kadan kadan <laughs> eh kaɗan kaɗan ne <laughs> ai ɗan kaɗan kaɗan ne ba da zafi ake mana ba Allah ya